ta a baya sai da suka samu jari jari jari kawai saboda harkar da'awa dala amerika miliyan 100 dala miliyan nawa 100 to ba shi nake so na faɗa ba don na zo magana kan ce da dukiya kila za a ambaci wannan sai da suka mallaki hatta talabijin don ya dace da manufarsu ba za ka kiɗa ciki ba sai mabadi tun da ya zama masifar duniya yau in ka hana yaro ko mata waye zai je wani gu an ce an nafsu la ta ushe a illa lishe shay fi taraf muqabil to ka bashi mai kyau sai da suka mallaka darul arqam to da haka tunda ajanda ce ta kawar da musulunci kuma Najeriya na daga cikin kasashe guda uku manya a Afirka Najeriya Masar South Africa kuma najeriya har ta fara hankoron neman wakilci a kujeran dindindi a masu ɗinkin duniya to turai na jin tsoro bai kamata najeriya ta yi wannan nema alhali mafiya yawan 'ya'yanta musulmi ba ne dole sai an zafta ita to da haka obasanjo ya shigo da wannan manufar tasa nufin yakar musulmi ina nufin in ce ka kulla alaka tsakanin abin da ya faru andalus da mu an fara daukan mataki tuntun tuntuni na gamawa da mu kalli jami'o'in mu kawai baka iya zuwa abu je na gabatar da fefa a abu Zariya kafin na iso nan ba za ka kalli abu ka ɗauka cewa a gidan musulmi take ba tsiraici da fasikanci da sabon Allah da bayyana kiristanci yadda kake so an taɓa samun vc wanda ke kirista saro biyu ke ta mata kano ita ba ta tsira ba yau da magariba in ka je ka ga irin motocin da ke zuwa suna ɗaukan 'yan mata ta ai daga na aka cinye mu da yake aiki jami'a mai dubur je ka gani ba maganar kuma jami'ar su jos ko jami'ar port harcourt ke maganan su kusan idan ka bita ta jami'ar port harcourt chova ba za ka so ka sake bita ta titin ba hanya ta ce yawanci inda mukan je kudu a jami'ar kalaba aka tadda yarinya an yi tsafi da ita a uzubillah an cire tsiraicinta shi ake bukata an je an yi tsafi kuma babu da wani abu da ya shiga tsakaninmu da su za a ɗibi ɗalibai arna a kawo biyu ke mu mara musu ba ma ba ma samun admission a nasu kaga jami'o'in nan ɗaya ne daga cikin cibiyoyin rugurgusa mutuncin domin nan kake da shugabanni na gaba na yake karantarwa da ilimi wanda yake ainihin rubabbe akwai yaro girman kai da isa da baro koko takarda ce turanci ce ne ne da sauransu addini ya ci bai aurensu me maganin mu gina ƴaƴanmu da tarbiyya da ilimi da aqida لأن التعليم في kan كالنقش في الحجر to da aka yi yunkurin ganin cewa to fa a gama da musulunci to ba yana da ajanda da ya sake cin zaɓe ko kuma aka zaɓe shi 1999 wanda mu ne Allah ya fara nuna mana muka ce ai ga namu ga amintacce ai mutumin kirki ai kaza kaza kaza ne mutumin da ko coci baya zo. yana zama shugaban kasa arna suka je kusa da shi suka ce da sunan kafa. fa karka manta matthew matthew ka tuna kai kirista ya kuma gamsu da haka Ya yi abin da shugabannin da aka yi a Najeriya fiye da shi da musulmi ba su taɓa musulunci ba ya gina katoton coci a fadar shugaban ƙasa aka yi awa uku tur ana sabis ba kunya ba tsoron Allah ba taɓa yi haka ba kuma yanzu duk ranar lahadi nunawa ake yi ma'ana mutu bi ghairikum ku abin da za ku yi kun su kenan kamar yadda ministan Abuja Jerry Usaini yayi abin da ministocin Abuja musulmi ba su taɓa yi ba tun da aka yi abuja dududu minista kirista guda yoni a sani na georgia tokadiya su jari usaini clark karama minista ce ba zan sa ta lissafi ba amma sauran duk musulmi ne tun da kansu iro dan musa hamza abdullahi bono waye waye da wanda ke kan gado yanzu a hannun wa aka rusa masallaci yanzu a abuja khalas ake kuma wa a hannun wa mutane suka rasa aikin yi aka rusa musu shaguna na yarda an yi gine-gine ba kan tsari ba na yarda ya kamata a yi tsari kuma da aka ce halas. amma wanne ya fi dacewa ko ba mutane notice wani ta yamala an ba su halas to amma inna dar'al mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha qa'ida a har kullum toshe kofar barna akan gabatar da shi akan me janyo maslaha hada kubun min alma wala la kub inna fi shurbil ma maslaha li لأن الشرب يزيل العطش عني بإذن الله رب العالمين أليس كذلك؟ لكن في نفس الوقت هناك ميكروب أقول أنا شفت هناك جرثوم من الجراثيم إذا هناك مصلحة ومفسدة أيهما أقدم؟ فأصد باب المفسدة ترجيحا له على جلب المصلحة قاعدة سينا قرد شان أين يروان ناجي تكين شان روا أكي مصلحة كودك إشي lakin fil waqt nafsi simultaneously akwai cuta kuma me nake nufi eh abin da nake nufi anan da sai ita ma'aikatar Abuja ta takalli shikenan mun ba da notice ba tashi ba ko to ku zo da tankan yaƙi da sojoji suna zara ido ce to mun ba ku daga zuwa gobe dan mutane san da gaske ake kaga ta nan sai ka toshe mafsada mafsadar hasarar dukiya mutane su zamanto fuqara shedan ya dinga kawo musu hari su fara tunanin fashi da makami dan batura na karin magana yana cewa Idols hands at the devil's workshop al-ayadil fariga hanutu shaitan idan mutum ba shi da abin yi sai shaitan ya kawo masa hari ba ya haka ba akwai wanda wallahi aka gaya min yana da miliyan goma a shago aka zo aka rusa aka kona aka matsutsuka miliyan goma ba su bane yana iya hauka cewa ya ce khalas sai ya zama dan fashi da makami misali domin akwai alfaqar ya akhil karim an ce talauci dan uwan zalunci da kafirci to abin da nake cewa waɗannan mutane suka ba addinin su goyon bayan da kake tsammani amma mufa, to da basun joyi sake dawowa a karo na biyu ko kuma in ce aka ce an dawo da shi aka yi ciko-ciko da murdiya da haɗin kan munafukai da sauransu wanda laifinmu ne kamar da na faɗa saboda haka yanzu idanunsa ya rufe kamar auna ne da aka ji mai ciwo in ya fito titi to wallahi kan kowa ma zai ɗaya kenan na biyu yana jin ciwon musulmi ne ya ɗaure shi a gidan kurkuku yana gab da mutuwa na uku yana ƙoƙari ya gyara matsayin a idanun yan uwansa yarbawa domin sun ce shi ya fara yi musu laifi ya ɗauki mulki mika ma ainihin bahaushe musulmi na tun suna nufin wa na anan shagari da haka ba su zaɓe shi ba shi kuma zai abin da zai ya wanke da shi ɗan halattun tasa jama'ar ce mu ne ake rashin sa'a ake samun 'ya'yan da suke ba na halabba namu saboda ka da ya hau ba kunya ba tsoron Allah sai ya fara ɗaukan matakin da muka faɗa a wata lacca da muka yi a Kano wanda IDN ta shirya wanda ana ga an buga mahata a Daily Trust ah, ya yi wani abin da ni na kira da suna khuttatu musulmi muslimina bin nasara salibina fil wada'if duk inda ya cire musulmi sai kawo kirista lokacin da riwan lukuman a matsayin mai bashi shawara kan harkokin man fetur ko da ya sauka sai ya dauko edmond dakoro kirista sai sa shawara da nasir yan rufa'i aka naɗa shi ministan abuja aikun sa yan rufa'i yana rike da wata kujera ne ko wata kujera ce bpe bureau for public enterprises wato hukumar sayar da kaddarorin gwamnati ga jama'a kujerar da dr zayyad rafin daɗi allah ji kansa ya rike ina tsammani an gane ko saboda haka rufa'i yana zamantowa minista sai ɗauko dr julius bala da ba shi makami kirista julius bala an cire shi yanzu an sake kawo kirista mace mrs irene lokacin da alhaji ibrahim muhammad jama aka yi masa ritaya a matsayin comptroller mai kula da gidajen kurkuku ana masa ritaya nan take sai kawo mr sam akwai kirista sai ba shi mukami lokacin da aka yi ma alhaji ahmad mustapha ritaya a matsayin shugaban gidan kastam sai aka kawo john buba gyan wanda shi dan takarar kyan ne ba ma ɓuya a kodin da suke rike da mukami suna sama da ainihin buba gyan akwai dan uwa sadiq shi ke kan titi suka kawo da shi ina abuja ma'aikatar kuɗi na kai ziyara wani dalibi ne cikin ɗaliban mai cewa lai malam kaga yanzu nake rubuta ma takardar sallamar ainihin sadiq daga wannan matsayin za a ba ainihin gyanin dan kirza sun yi magana ina shugabanni ku ina sarakuna ina iyayen arewa ina masu rawa da ba za su dauna surutun da suke yi obasanjo ƙarya suke yi saboda kujerar mulkin su ne ta fara girgiza ba wadansu damu da al'umma ko musulunci lokacin da ainihin aka kawar da bello suleiman a matsayin manajin darakta na hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ana removing nisa, ana kawar da shi sai suka kawo kirista mr joseph makoju ya zo na kan kujerarsa lokacin da alhaji bulama manu shi ma aka cire shi daga kasancewarsa director general na wata hukuma mai suna federal inland revenue board hukumar tattara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ana kawar da shi sai aka kawo ta mace kirista mai suna mrs f wake kirista lokacin da aka kawar da alhaji mahera shi shi mahera shi shi yake jira ya ɗare ya zama kujerar mataimakin gwamna a babban bankin najeriya albankul markazi a nigeria albankul markazi central bank hukumar bankin sun ce a eh, kwarai ya cancanta ya dira wannan kujerar amma kasancewarsa musulmi sai suka ƙi bashi matsayin suka ɗauko wata mace kirista mrs wahir michelia daga jin michelia ya barno ce nan muna da wakafa ba muna cewa aikin banki mu aikin ba bane a wurinmu mu a wurinmu muna da ra'ayi ƙazamin aiki ne daga cikin malamin musulunci akwai wanda yake cewa hatta ka zama mai sharan banki haramun ne shekul albani ko da dole akwai abin da malamai ke kira kuma fiqhul waqi'a dole ka kalli yanayin da kake raya ciki dole kasa irin tawo mutum zai aiki a banki bisa la'akari da ko dai ka bari duk arzikin musulmi daga kwandala hannu ya koma hannun kafirai kuma hatta aikin hajjin ko ku shiga da zimmar kyama ne ku kafirce matsarin yau da gobe ku nemi gyara amma ka shiga kawai dan kuɗi baka da mafita gun Allah wasu malamai suka ce kai baya halatta kawai domin Allah ya ce ne ya yi magana kan cin riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la taghlibun wa la taghlabu ku bar riba ko in rigima da ku wani malami ke ce to ai ga matsalar musulmi ashe ashe fada suke da Allah ya ce kar a ci riba sun gyara riba cikin nailul awtar mujalladi na a na ashaukani hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce a ƙarshen zamani al'umma ta za su kira riba da sunan da Allah bai kira ta ba yau gashi ko ana yi ana kira riban banki interest laraba na kiranta fa'ida yau ba san fa'ida kuwa na lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da karuwa ake kiranta free woman mai zaman kanta la ilaha illallah to ba wai muna cewa muna kuka saboda mahaira shi dalalala maganan mu kawai ka kalli inda muka dosa musulmi ake masa abin nan shi yasa wannan amma ba zai hana mai bayani ba dan kada wani ya tafi da sako murɗaɗɗe 'okay ashe ga matsayin banki ma gun malaman Allah ka fahimci matsayin mu da kyau Allah kuma ka kawo mana lokacin da za mu musulunta da komai da komai mu samu banki islami mu yi abin da Allah ta'ala ce Allah ka yarda da mu aka kawar da mahaira shi saboda wancan matsayin a takaice akwai misalai kamar guda takwas duk suna cikin takardar kuma za ku samu cikin daily trust na ji ko na ne ko na yau karshe sun buga kamar yadda na faɗa ruwan lukuman haka suka yi to shikenan kaga inda kamar adali ne kensa kuma idan kirista aka kawo da shi sai a kawo wa to ba ka yake ba lokacin da joseph sunusi ya bar babban bankin najeriya a matsayin gwamna sai kawo wa professor charles soludo shi da shi ne mai ba shi shawara kan tattalin arziki akwai wani ɗan uwa musulmi wanda ya cancanta a ce ya ɗare kujerar saludo a fada shugaban ƙasa shine alhaji tajuddin adiola tajuddin adiola shi ke kusa da kujerar professor charles saludo a matsayin mai ba shugaban ƙasa shawara kan tattalin arziki da saludo ya zama gwamnan babban banki wa ya kamata ya ɗara kujerarsa na ya ba shugaban shawara tajuddin amma lakin li annahu muslim kuma musulmin bai rabe dan obasanjo ya fi jin haushin musulmi bai rabe fiye da musulmi ba haushi wanda har yanzu jihar ogun musulmi ke da rinjaye har yanzu jihar oyo musulmi ke da rinjaye wata ran a wata unguwa a ibadan mai suna kudeti wani ɗan'uwa uwa ke gaya min malam duk wani musulmi duk wani mutum ba ibada ne in dai ɗan ibadan ne to asalinsa musulmi ne sai dai in daga baya imma idar tadda an din islami wa asbaha kafira amma min haythu al-asala muslim انظروا sura kina jin haushin haka har wayo a jihar lagos musulmi ke da majority ko kun san a wajejen 1890 wani abu sai da musulmin lagos suka taba mika takardar kuka ga ofishin mulkin mallaka cewa su musulmi ne kuma suna bukatar shari'ar musulunci tun da fa samu yancin kai jihohin da zaka ce yarbawa ke da majority su ne jihar ekiti da jihar ondo suke da rinjayen kiristoci na to ko yanzu kuma ka je ka ga yadda musuluncin ke tashi na je ondo kwanan nan da garin orai na yi mamakin yadda na ga ta tadaffuk abu ne bin mamaki kana yawo akan titi a garin yarbawa arna wallahi ga mace da niqabi ita kadai kowa na kallonta in ka ce kaduna nan da musulmi in ka ce kano amma can gaba kafiri baya kafiri dama kafiri kogi na kafirci lakin na hamuta ƙiba. إن دل هذا على شيء فإنما يدل دلالة قاطئة كافية شافية أن الإسلام سيتقدم لأن المستقبل هذا الدين كركبري كي بتشي كي جنكي كي كسا أبوها قبر جرجين النبي نوح وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سلسنا برم كجرا سيكاو كريستا لو كتندا أكا كودا جيوس أوباسكي daga shugabancin nnpc obasaki mushriki ne matsafi ne dan jihar edo ne yau amma da mai tsafi da kirista duk annan san makal ana kawar da obasaki sai ya kawo kopaluko kirista dan wanshi lokacin da nwizu ta mutu wadda ita ce shugaban immigration akwai musulman da ke binta bisa hayaraki bisa mukami tana mutuwa duk musulmin sai aka zartare su sai aka kawo kafiri meka ode da ɗara kujeranta lokacin da aka kawar da fadilan agu a matsayin babban director general na hukumar albarkatun ruwa maritime authority sai aka kawo festus ogu sake mai da mu baya kaɗan lokacin da ya kawar da abba dabo a matsayin shugaban port authority kun san da aka cire musulmi sai kawo kirista wanda bayan saromi musulmi ne da ya ridda yana da kujera a hukumar tashin jiragen har ya fara aiki ya ba da oda yanzu haka a rusa masallacin juma'a da ke hukumar tashin jiragen ruwa na port harcourt ɗalibi na da na karanta shi ke nemanci a masallacin ko da ke an maka maganar kotu ana ta rigima amma ku duba yana ma addinin aiki kuma kwanan da obasanjo ya kafa ainihin wata hukuma mai suna the board for universal basic education hukumar sa ido kan harkokin ilimi na gaba daya wakilan hukumar mutum nawa ne guda goma guda shirin da kiristoci ne duk kiristoci ne kudu ne musulmi kuma shugaban kirista ne to ya tsaga ne ya ga jini lokacin da ya kafa oputa panel a baya oputa kirista shugaban matikuka arne dan wannan kasar dan wannan yankin da mati kuka sai da ya je karatun digiri na uku phd akan musulunci don ya sharri ka duba himma ta kafarci kamar yadda dr adam garmak kirista ne dan germany shekarun yau saba'in da biyar in ba mutuwa yi ba sai da ya kashe shekara arba'in yana karatun gobe an ce ma da ci adam garmak sai da ya kai marjayi akan hadisi kamar winsi amma dan ya fitar da musulmi ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin littafin yana cewa to ai musulunci ma ya la'anci mace dan ya ce fi jidina hablum min masar ina ce wai a wuyanta ita mace a sa mata igiya a ji gabar janta bai sani al'aya take nufi ko kuma ya sani amma saboda fitarwa abin dariya amma yafi karfin dariya domin suna halakar da mutane wallahi a ƙauyuka wallah wallahi mutanen ƙauye za su yi kuka da mu gaban Allah in kiyama ta tsaya idan muka shiru adam garma shi aka ɗora masa nauyin ya kiristantar da arewacin najeriya wai da arlit a niger da agadas da taskar da tawa na je tawa kwanakin baya a niger republic na yi al'ajabi a garin tawa akwai church a maraɗi akwai in ka bar ɗan isa bayan jibiya a katsina za ka je maraɗi akwai wani ƙauyewar shi danja kusan wurin gaba ɗaya zama ci da kirista a yau garin musulmi ya jama'a ajin da obasanjo systematic liquidation of muslims ɗaya bayan ɗaya a yi mana tsinci ɗaiɗai sai dai haɗa kai da kirzun yan uwansa aka je aka dubi cameroon ya aka yi ne aka kawar da musulmi daga mulki a hijo fiye da shekara nawa tun muna yara muke jin a hijo a hijo ni ban san yaushe fara mulki ba har ya kare me yawa musulunci yanzu sun yi shiri sun ɗauko kafiri paul biya babu alamar paul biya zai bar gado wallahi an bani labari 'ya'yan musulmi 'yan kamarun ana ma hana su ɗaukan jarabawa su shiga manyan makaratu don kasu karatu su samu matsayi sulalewa suke zuwa cadi tun zama an rufe musu kofa a ƙasar benin ne zaka benin fiye da 60% musulmi ne amma yanzu idan mutum ya kai mukamin kanar a benin ba za a ba shi dama ya je ga mukamin general ba za a gaya masa ne point blank clearly imma an tatanassar wa imma an tuzala an alkhidma askari. ko dai ka zama kirista ko a cire ka kasar da ke da fiye da kashi 65 ina kwatano wani dan uwa musulmi dan yankin dan da yake gaya min yace wallahi malam mu nan mafi yawa musulmi ne amma yaya aka yi da kasar ta samu yancin kai wanda ya fara zamantowa shugaba kirista ne Matthew Kereku Kereku yi mulki mutumin da yake cewa shi da a ce ga tsohon shugaban kasa ya wuce ya gwammace a ci ga kabarinsa yana da ajanda don kada wanda ba shi da kishin kiristanci irinsa ya hau mulki ya kasa ragargaza musulmi aka yi zaɓe soglo ya ka da shi soglo kirista ne ja ne ya faɗi ja ya ɗauka in za sake dawowa amma lura ne ya jama'a ka tambayi kanka me yasa ake yakin basasa a cote d'ivoire na je Cote d'Ivoire shekara ta dubu biyu bisa ga yan wa ahlus sunna aure saboda wata da'awa da muka tafi idan ka ga yanda musulmi amma cikin dan karamin lokaci sai yakin ba sa sai barke dalili saboda alhasan watara musulmi ne yanzu nan ne aka fara ganin ai musulmi ne ai bako ne dan ainin burkina faso ne bayan shi shugaban kasar da ya fara mulki zamanin samun yanci hopet bonny dan garin yomusokoro asalinsa dan gane ne ya jama'a sai fil ard kaga yadda ake yi ma addinin nan na ka obasanjo ajanda ce ta iyaye da kakanninsa kuma a kewayen afirka ana ana yi ko dai kafirai ne ko munafukan masu mulki ke yi wanda ajanda ce kawai an sa ta gaba sai an aiwatar da ita ka ɗauki misali a shehu bi yuzkar a cikin ƙasashen musulmi ka ɗauki misali allurar polio na sha magana kan wannan yanzu ba abin mamaki bane a ce shugaban Nijar Tanja Mamadu ya fito yana cewa ku yi ma 'ya'yanku wannan allurar in ma da illa to Allah ya kama ni yamin abin da zai in ya san Allah ba zai wannan magana ba Allah ya fi karfin kai masa wannan sakarci lakin kamar dan fada faɗa idan urifa sabab batal al kamar ga gashi suna ta yi saboda ajanda ce cewa mutane sun yawa dole a rage su a su kuma mun ce mun ki wasu kuma suna mana waya daga kaduna mala ya ce kano a amince sai muka ce to je ka in ka manta amince kano kake koyi da ita dalili kake la'akari da shi wannan kana kano ba wanda ya amince muna nan kan ba kuma mun ce da su ƙarya suke yi tambayoyi ne guda ashirin wanda ya isa ya zo ba da amsa suna na a rubuce a so a ba da amsa mai abin faɗa baya faɗa faɗa in faɗa baya kawo faɗa in ka ji faɗa ƙarya ta ƙare قالوا حرقوه wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin to kare ta kare babu gaskiya kenan haka obasanjo ya mana systematically yake kuma kan yi wannan taro na kasa da aka ce ake yi dududu ai ba wani abu bane ajanda ce guda biyu a fahimtar mu yaya za a yi duk wani bangaren da ya bada dama a yi shari'a a fitar da shi ɗaya kenan na biyu yaya kuma zai ci gaba da gadon kansa da kansa a mulki wai ai kokari a samar da wani shiri da ake kira wai tsarin prime minister amma asalin abin da ya sa kirista ke tsoron shari'a saboda suna tsoron wai in aka aiwatar da shari'a wanda ya yarda za a yi masa haddi wannan haddin zai tsorata mutane gaba da shiga christianity asalin dalilin ke na biyu kuma ai kafiri na gadon musulmi na ya jama'a kafiri hal yariful kafirul muslima wal aks kadhalik la yarif malaman gado sun ce akwai formula na marasa gado guda nawa guda bakwai an baki shi mai ruwa lan kaula sun razira kauna kai ish laka rizqun ish laka rizqun formula da rashin gado kenan kaga kaula sun na wakiltar mai ramzi ne na ne na alkufur suka ce to suna jin tsoro kada ainihin ga kirsa na auren musulmi a ce ba gado wannan zai hana samun abin duniya saboda ka uban yana da mulki ya ga to bari ya dinga musulmi wato kaɗan kaɗanya dukan yayan kaɗanya ya arba'in da biyu sha shida ne musulmi ambasada ambasada ambasada tamanin da tara hamsin kiristoci ne pamsek pamsek cikinsu adadi ne mai yawa sha bakwai ne musulmi da ya tashi zaben matasa su je wannan taro na gyara alƙiblar siyasa ya ba matasa kujera guda hudu guda uku kiristoci ne ɗaya ne musulmi ɗaya ne za kuma khair an gane ko sannan kuma kun sani dai wannan taron da ake yi al-mu'tamar watani lil islahat as-siyasiyya tayyib wakilci musulmi suke da 160 kun san wannan kirista 230 da da uku shugabancin ya dauko arna ya bashi niki tobi likitobin da ya zage musulmi bayan an zalunce mu a plateau mataimakin shugaban na shekara ya sa'in tago dan shekara 80 balaga min alkibar itiya to me zai yi la yuharriku sakinan wala yusakkiru mutaharrika sakatare mati kuka arne kafiri makin Allah sai da matsi ya matsi tukun ya dauko dan uwan professor Isaac Olawide shi ma kusan jikana yi yaka ina kallo a Abuja wata ran matafukan cikin isa yana bayani and maybe isa alaihi is going to ask something yanzu sai mu roƙa ya tafi kuma da tsarin census na kidaya na makirci shekaran jiya ina gida a kano aka zo min da wani abu da aka samu a shafin intanet sai aka ce wai nigeria facts and figure nigeria bayani dalla dalla dalla sai aka ce population kaza religious affiliation christians 46% muslim 44% enemies 10% to kun ga ko wai kirista suke da 46 adadin su a Najeriya musulmi 44 sauran kuma tarkace duk tarkace ne har da kiristocin ko goma cikin ɗari yanzu duk Allah fadilatu Sheikh Ahmad Adam Algarkawai misali limami ne jagora cikin al'umma yana da daman ya auri mata hudu kuma ya hayyafa ga yamin shugaban coci da ke shugabantar kafircinsa da yake da wani ra'ayi na ya yi aure ya haifa kun mun abin da nake so na faɗa kuwa to ya aka yi mu da muke da ra'ayi ko kuma imani ya fi ƙarfin ra'ayi na mu hayyafa don al'umma annabi ta ƙaru da waɗanda ba su hayyafan ko ta wannan kaje sannan kace sun fi mai yawa ya za ka haɗa mu da muke aurar da 'ya'yanmu a sha bakwai ƙasa da haka su ko da ba auren sai ta kai shekara ainihin ashirin talatin arba'in ka ga yarinya furdai ɗiya arniya ba aure makirci ba ba sun daga ba sai ke cewa najeriya is 50-50 50-50 to je ka in ma 50-50 ne ya kamata a cikin wannan kasafi kunshin wannan wakilai a samu irin wannan abu je ka in 50-50 ne me ke nuna wannan 50-50 a kunshin kasan ministocinka na'am me ke nuna haka a cikin duk abin da ke faruwa to ajandar ita ce sun zauna sun yi wani shiri na ɓoye sunan shirin sunan shi al-mubadara al-makadoniya da turanci the macedonian initiative yunkuri na macedonia wanda da istilahi ne bagware a bakatar da hankalin ka rasa ina ka dosa shirin na cewa alal akalla ba zai yiwu mulki ya dawo hannun musulmi alal akalla sai ban shekara talatin to a wannan lokacin abin da kamuzu ban da ya rike igiyar mulki ba sai kana da ba za ka iya canza komai ba har ka ilimi a hannunka za su dinga yin abin da malami ke kira siyasatu tajfifil manabe siyasar a kafar da manba na imani kafin ya kare sai an kai ga jallin da zai wajabta aure tsakanin 'yan najeriya a ɗauki musulma a bakin sa in kaki a hukunta ka su tunda suna da ainihin karnukan farauta da gwanoni makwaɗaita wanda ba san inda suka dosa ba da ministoci marasa ajanda a rayuwa muna faɗin wannan magana saboda musifa ta kai musiba inda muna da manufa a siyasar ƙasar nan eh, ya kamata duk wani minista mai imani wallahi ya sauka daga mulki ya ce na aje dalili saboda an wulakanta shi ta fuska uku ta fuskar addininka an wulakanta ka ta fuskar ƙabilanka an wulakanta ka ta fuskar al-mawqi'ul jigrafi yankin da ka fito an wulakanta ka to ka ba amincewa da haka ba a taɓa samun wani shugaba musulmi da zai yi abin da Obasanjo yi ba ba a taɓa samun wanda yi ba sai dai kila nan gaba idan mun samu koma gyara tunda mun ga wai a talarocin ba washe umma uturuk wabari amma abin ya kai inda ya kai balaga sailu zuba wa balagat of thunan to da ajandar ke nan, kaskantar da mu aulakantar da mu ta fuskar tattalin arziki ka san ba abin da ke hannun kano din mu yanzu misali 40% 40 cikin 100 na harkar kasuwanci a kan hannun kirista yake a yanzu haka akwai harkar da inda arna za su kulle kano za ta durkusa kano idan sabon gari suka kulle shagon spare parts na motoci qita'ul ghiyar bayan da muka iya a yanzu haka na ku tabbata aka nuna ma haka makaman da suka mallaka babu da su bacci muke yi idan ainihin arne ne ya hau mulki ya ba 'yan uwansa dama su mallaki makaman idan musulmi suka mallaka sai a turo maka wa jami'in tsaro ko musulmi shi ke sa ido shi yasa wata ran lokacin wata khutuba aka ce wa ainihin daga Abuja an turo jami'an tsaro a masallacin da nake limanci masjidin sahaba to akwai wani dan uwa jami'in tsaro wanda ke kawo mana labari kuma ya kamata a samu irin wannan na kirki din ya ce malam wallahi yau masallacin nan jami'an tsaro sun fi ashirin kuka ce muna maraba da su ƙarshe da ce mun samu labari akwai rijalul am mu ma rijalul am ne mu ma rijalul am ne jami'an tsaro ne mu ma na karan kanmu da kanmu ku kidahumai ne ba kuma fahimci abin da ake nufi da tsaro ba ai tsaro a wurinmu ka tsara kanka gabarin sabon Allah yau abin da zai kai ka jahannama in baka hana shi ba baka da tsaro ai Ka yi gida ka katti da gora da furda furdan karnuka suna zara ido suna murza gashin kai ko mur gashin ido don Allah in mala'ika ya zo daukar rai ka ce kai ugana gida karka jiko kai mala'ika da ni jami'in tsaro ne ina shi kai haka in zaka iya me yasa kuka bari misali a bace mutu jami'an tsaro sun ce naka muna bara ba da ku sai dai abin bakin cikin shine ku kuna salwantar da lahiran ku saboda duniyar wani wani nan kuma baya gode muku don ku samu yardan arna Allah kuma ya kafa ka'ida wannan yardan ba za a same ta ba walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum walan harfun nafi al-mu'abbad muakkad wa hiya awkadu milla walam lan faufau atabau haihata haihata hatta tufidul ghaya idan ka su biyu ba zai yiwu bane kenan sai ka kafirci na ka suka kasa musulmi gida uku akwai al-muslim al-irhabi da al-muslim al-mutashaddid al-mutatarrif al-mutazammit da kuma wai al-muslim al-mu'tadil haka suka kasa musulmi da musulmi dan ta'adda da sunan yan ta'adda da musulmi mai zafi tsara sallah aji gemu kula da ibada da hijabi da niqabi wannan ta'addanci wai sai ko musulmi wayayyi wanda zai iya shan giya don ya faranta ma abokan ce ah this is enlightened muslim club for him a tafa masa to akwai su da yawa cikin musulmi wa ma aktharahum akthar bihim wa na'udhu billahi min sharrihim hum al'adu fa hadarhum qatalahum Allah an yufaku nace to ina so ku sani ya jami'an tsaro wallahi kuna da aiki muhimmi da zaku inda zaku fahimta ku yi amfani da ofishin ku ko aka zama addinin ku in kun ki Allah zai kaudu ku nace ku sani kirista ba sa zuwa coci suna tsintsintar labarin da suka manyan su hmm. taimaka musu suke yi me yasa me ku arnan ba su gamsu da ku ba Allah bai yadda da ku ba cikin musulmi ba ku da nutsuwa hasara goma da goma can ka kare ku ba abin ku fito ku ce ku arna bane ku ga yadda za a yi da ku amma sai ku runga cewa ai duk mun zama daya don Allah in kun zama daya sama yarka suna Angelina Dan ka nuna Najeriyanci sama ka suna Joseph da Michael da ciku. sannan ka je coci misali ba za ka yi haka ba kana yi kasa abin da zai faru yan uwa kar tafi da mu da nisa mun ji labarin andalus a gurguje da halin da muke ciki a najeriya wanda ba labari ba ne kowa ya sani ok tunatarwa ne to me rage al-makhraj abu na ƙarshe ke dole dole dole dole an ce dole kanwan naki sai mun raya aqidar alwala wal bara ni na yanke kaina kuma ina fata Allah karɓa min wannan da dukkanin musulmi wallahi billahi tallah idan a unguwa misali a nan kinkinau akwai shago na musulmi yana sayar da kayan mota ga na arne to na haramta ma kaina in je in saya abin arne Kulura ba fa na ce ciniki kun kafiri haramun bane an ma bulta hada amma wannan wani babi ne mai zaman kansa alwala wal bara dalili gara in je in saya a gun musulmi ni har ina roƙon Allah in ma bani da ƙarfin imanin Allah ka bani ƙarfin imani idan musulmi na saidawa naira ashirin ga kirista sha biyar na gwammace ko bashi in ci bashin naira biyar ɗin in bashi in ba musulmi ba ne wanda yake mugu kamar ɗan shi'a wanda kuma haɗarinsa irin na kafiri ne kuma ya fi na kafiri wala shak to na gwammace in sayo a hannun musulmi domin wannan ribar za ta je bakin da ke faɗin la'ilaha illallah muhammadu rasulullah don ba wannan kafirin amma inda zan samu kaina inda babu komai sai na kafirin to babu yadda zai iya ba zan samu kaina ba san je in saya in ce la haula wa illa billah saboda al mashaqqatu tajlibu at-taysir ad-darratu وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما احتاجه الضرورة نجي الصعدي أشكل لتافنسا القواعد الفقهية قومي بدليل إنسان سيمرايا وانا ايتنا نبي صناعة صناعة ساعة بزي يوم سامت وكاكا با idan muka koma muna zaman ɗimama benci da roƙo da tumasanci al'umman mu bara da roƙo ya haɗu tsakanin da mutuwar zuci an yi wani mai kuɗi a kano duk lokacin da zai je kasuwanci zai bi ta wata kofa a kano in ya zo wucewa sai ji an ce a dawo lafiya shi kuma abin yana masa daɗi kwarai da gaske rannan sai bai ji an ce a dawo lafiya ba sai ja birki sai fito cikin girman kai da boron koko ba sallama jama'a ina mai dawo lafiyar nan mai wani aikin kirkin nan Shaka ce alhaji dama talaka ne gidan haya ke gare shi an kore shi ce a ku kira shi ya ce ya sai gidan ce to gidan na mallaka maka a ci gaba da aiki ai kun fahimci aikin ko me aikin da walafiya mara tunani sai ce ya caba ko ya caba a wulakance ba abin ya kai mu ga haka abu ne mai sauki in ka fito daga harami za ka je sallah ka gawa wato masu tallata aibi mu ne kamar yana cewa jama'a ku kalli abin da Allah ya hannu na gunta ku taimake ni bilisani hali kun yakun bilisani maqali na uku dole mu tashi mu karanta boko a matsayin larurar zamani ba wai don ya isa ba kawai ba ne. bughath ne bi ardina yastansiru a wani karin magana sai dai kai ne karatun boko ka karanta da manufa komai naka da manufa ba dan kwali ba kwali shirme ne manufa kake so kawai da kanka jahilci ba dan buro ce kai wani ba kowa kake ba in dai baka sakhara wannan dan yi ma Allah aiki ba sannan kuma mu kasance masu neman ilimi shine kan gaba aqida mu karanta sunna karatu mai tsafta gun malamai waɗanda suka san abin da suke ba 'yan a caɓa malanta ba ba waɗanda suke bin duk inda iska ta bi ba a samu malami ko cikin maluma ya fito yana ba da fatawa a je a yi ma ta aziya saboda fafaroma jamfo wannan kansa ne cikin al'umma wannan fitina ce cikin al'umma wannan musiba ne ya ha'inci kujerar da ake tsammani ya fito da gare ta sai dai kuma muna nan muna kallo Allah zai mana magani irin su ɗaya bayan ɗaya wallahi billahi kuma ha'inci ne wannan ka tuna waɗanda suka fi ka sun irin wannan shashancin inda abin duniya ne sun kare a wulakance je ka karanta rai malaman masar mai faru Ta wuce ci gaba da addu'a duk wanda zai ma addini kancal Allah ga ka gashi ba kayan mu bane ba naka bane na Allah ne kar ku buɗe mana kofar fitina muna cikin wulakanci me kuɗi ne me duniya halin duniya wa ma fiha jami'an siwa ya zulu ma'an hari saboda ka malamai da suka san abin da suke nufi wanda da ka gansu fuskarsu ta tunatar da kai Allah tsarinsu ya tunatar da kai magabata ba ɗan hauma hauma ɗan a caɓar addini ci da addini ɗan al'akalu biddini ba a masar aka yi malaman da za ka ji malami na cewa ya ayyuhar ra'is ya ayyuhar qa'id ita bi kulli ma tasha sanutika bi ayatan tumakkinuka min tanfidi baramijik muna da aya da za mu ba ka ta taimaka maka wajen aiwatar da manufofinka ba irin malaman da suka taɓa ba da fatawa a tunis ko ina ne cewa 'yan bal su sha azumi saboda wai abdarura tu bihul mahadura kalimatu haqqin yadu bihal batil Ma irin wannan ba sannan kuma 'yan uwa a gurguje da lokaci ya riga yayi dole ne daga cikin mafita mu dinga saba wa sabo wallah mu fara yaƙi da sabon Allah ƙarya ta fita daga harshenmu munafinci mu yaƙe shi nuna isa da kai kai ne mu yaƙi wannan kwaɗayi mu yaƙar zina mu kore ta fata-fata daga al'ummarmu kallace-kallace marasa amfani mu yaƙi fina-finan na hausa mu yaƙi abubuwan da ake a talabijin wasu ba su da amfani wallahi billahi tallah yau in ka je makka idan ka garin ganin addusha dish a makka yadda ka san kana lagos ta haka aka yake su inna lillah wa inna ilaihi raji'un na isa ban Allah mu dinga tura ƴaƴan mu gaba zuwa sallah mu ana su da kafirai mu kaurace makarantun arna billahi tallahi wallah mu gina asibitoci saboda kula da ƴaƴan mu mu karantar da ƴaƴan mu tsarin rayuwa ga lokacin bacci ga lokacin cin abinci ga kulawa da abinci ke mata ki ɗauki mijinki ɗan uwa ta taskira asirin mai ɗaki ki kula da ɗakinsa da kwanciyarsa na so in taho da kasa-kasai da muka yi kwanan nan mai suna matakai hamsin da ɗaya da ya kamata miji ya rike don zama da matarsa da matakai saba'in da ɗaya mun gabatar da wannan kusan shekara ɗaya mata suka yi ta magana ta malam ka ambaci matakai saba'in da ɗaya ina hamsin da kai alkawari sun fito dalili dole ne mu sanya iyayenmu mata akan hanya ɗodar su ne ainihin alƙibla in suka gyaro akwai fata na gari in suka lalace dumin lalace wallahi Allah kiyaye sannan ƙoƙarin wato da'awa mu yaɗa ta mu taimaka ma da'awa da kuɗinmu na sha faɗa a wata magana ta ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba a shiga dawa kuma ba za a dawo ba kwa ya ɗauka wani a matsayin tara'if ko latifa amma a ji gefe lalle ba a da'awa sai da dawa da'awa na bukatar dukiya tana bukatar tamwi idan ba yan uwa bane suka ba da su misali ya za mu iya samun wannan ainihin alhaikal structure misali idan kudin idan muka je da'awa ba kudin ka je da'awa ka taimaka mu ringa samun tsari tattara kudade da kwandala me sayar da masara a bakin titi kirista wallahi tana da guduma da take ba chat cikin matan zumunta ko matan mugunta la shakka ku kiyaye wannan sannan daga ƙarshe ina ƙara jaddada jaddada da maganar ƙauracewa makarantun arna mu samu makarantunmu wannan shine alkhairi sannan mai wata nafilfili qiyamul layl karatun qur'ani sadaka kai marasa lafiya ziyara kai ziyara makabartu taimaka ma wato marayu musa'ilo kan gidajen marayu don kirista na zuwa suna ɗaukan 'ya'yan musulmi suna mai da su kafirai daga ƙarshe ina rufewa da cewa ya man ajaba du'a a nuhin fantasar wa hamaltahu fil fulki kal mashhuni ya man ahala an-nar hawla khalilihi روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجرة يقطيني يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله سيدي كافين أتاشي za a ba da wadataccen lokaci domin yin alwala saboda haka muna fata 'yan uwa da ke ciki za su ƙara zaunawa domin ƙarashin abin da ya rage karshe sai dai a mika abin magana gudun shugaban taro mana ahmad adam albarka so alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira bayan haka yan uwa muna fata kowa duk inda yake karya motsa na ciki su dawo kowa ya zauna inda yake in ma majina ta same ka akwai abun ga a cikin masallaci kowa inda yake kai ya tashi ka'ida ne wannan saboda haka nan mu dan takaita ba za mu ba sabuwar lacca ce ba dan kada mu sakwarkwata abin da ya gabata a sai dai a wannan dan fatakarwa kowa muna fata inda yake kowa kada ya daga idan muna karkumanta muna da ka'ida idan malam ya fara lacca a nan in zai fara tun safe zuwa magariba sai dai mu tunatar da shi mu ce masa azhar tayi da asar ta yi amma ka'ida in za a kwana in aka ce bayan isha aka za a kai safiya to ba wanda yi sai tashi daga inda yake a nan ko zuwa kai ka zauna a wurin bayan an gama za a ɗauke ka saboda kana ba mu bukata ne abin nan kowa inda yake kai ya ɗaga. har sai lokacin da aka ce mutane su daga a ah, gaskiya irin kawai abin da zan ce na riga na faɗe shi alhamdulillah da Allah ya azurtar da mu da samun irin wannan lacca mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da za mu biyo da shi Allah da du'a'i Allah ta'ala ya sakawa wannan bawan Allah da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa lafiya da kuma son taimakawa a irin duk inda aka ji irin wannan motsi gaskiya kada in manta da kuma in ba ku manta ba farkon magana ban ce komai ba na ce fara laccan gaba da wanda a ka'ida ya kamata an ce wane kenan menene kenan dama na bari kusan kowa yi shi